Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa a dangane da batun kama Idrisa Madaki wannan babban ɗan ta'addan na ƙungiyar FPL inda a yanzu rahoto yake bayyana cewa an kama Idrisa Madakin a ƙasar Libya. Shin menene gaskiyar al'amari a dangane da batun kama ma dakin babban ɗan ta'addan nan na wato ƙungiyar FPL na ƙasar Nijar? Masu saurari ku biyo mu domin jin gaskiyar wannan al'amari akan batun kama ma dakin a ƙasar Libya. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda dai rahotanni suka fara bayyana a jiya. akan cewa an kama babban ɗan ta'addan nan na ƙungiyar FPL Idrisa Madaki a ƙasar Libya. Inda dai a yanzu rahotanni ke karaɗewa cewar an kama shin, amma ba wai hukumomi ne suka kama Idrisa Madakin ba. Ana zargin cewar wato irin waɗanda suke kidnapping ne suka kama Idrisa Madakin. Wannan rahoto dai babu shakka zance ne wanda za a iya kiransa da cewa babu gaskiya a cikinsa. domin babu tabbaci a iya bincike da muka yi babu tabbaci a kan cewar an kama Idrisa Madakin kawai zance ne dai da masu zance ke yi amma batun kama Idrisa Madakin a ƙasar Libya babu tabbaci a kansa. Sai dai babban batu shine cewa akwai hukumomi da suke neman sa a ƙasar Libya inda yake yin ɓoye-ɓoye na wato ɓoye kansa. Inda a ƙasar Nijar ma ana neman sa a yanzu sama Madaki ba shi da masaka tsinke amma da zarar ya bayyana fili to tabbas za a kama shi amma a yanzu babu zancen gaskiya a kan cewar an kama Idrisa Madakin a yanda rahoton ya zo wato wanda suke batun cewa an kama shin shine wato ya tafi zuwa siyo kayayyakin abinci ne wato dubinsa ta cika suka kama shi kamar yadda ake bayyanawa amma babu gaskiya a cikin wannan al'amari sai dai wato batun kama idrisa madaki zai zamanto abin farin ciki ga al'umma duba da irin yadda yake aiwatar da abubuwa na harkokin ta'addanci a kungiyarsa ta fpl Ni da cewa ba shine shugaba a kungiyar ta fpl ba mamu mamuda sala shine shugaba amma tabbas kungiyar a yanzu za a iya cewa ta fara zama cewa za ta rushe duba da cewa a kwanan nan akwai 'yan kungiyar fpl din kusan guda uku kuma suna daga cikin manya inda suka ajiye makamansu suka miƙa bindigunsu ga hukumomi kuma suka bayyana cewa sun tuba sun daina wannan harka ta ta'addanci inda ma ɗaya daga cikinsu ya kira ga mutane cewa su guji shiga ƙungiyar ta'addanci ana ruɗan mutane ne da abin da yake na ba daidai ba inda dai sun ajiye makaman nasu hakan yana nuni da cewa wannan ƙungiya ta ta'addanci ta fpl tabbas ta zo ƙarshe shi ma kansa shugaban kungiyar mamuda sala an kwace masa lasisinsa na shaida zama ɗan ƙasar nijar shi a yanzu ba ɗan ƙasar nijar ba ne kaga kenan kungiyar fal a yanzu ta zama wato abin da za ta iya rushewa nan kusa shi ma kansa wato babban kwamandan da wato ake ji da shi a kungiyar idrisa madaki shi ma a yanzu ba shi da masa katsinki a ɓoye yake duk inda zai je a ɓoye yake yana ɓoye kansa duba da cewa ana neman sa ruwa a jallo za a kama shi a yanzu dai tabbacin magana ita ce babu gaskiya a cikin cewar an kama idrisa madakin domin kuwa da an kama shi akwai hujjoji da dama da za su bayyana cewar an kama shin kuma hukumomin ƙasar libyan za su bayyana cewa sun kama shi da sun kama shi a yanzu dai babu gaskiya a cikin batun cewar an kama idrisa madakin sai dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala waɗannan 'yan ƙungiyar ta'addanci ba ma iya ta FPL ba ga gabaki ɗayansu waɗanda suka addabi Sahel gaba ɗaya muna roƙon Allah duk masu shiriwa a cikin su Allah ka shirye su waɗanda kuma ba za su shiri ba Allah ka fi mu sanin yadda za ka yi da su. dukkan wani ta'addanci na mai ta'addanci to tabbas idan aka roƙi ubangiji Allah zai kawo ƙarshen sa. sojojin ƙasar Nijar suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen kawo ƙarshen ta'addanci da ma dai yankin Sahel ga baki ɗaya kamar yadda rukunin AES suke ƙoƙari. Sai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara masu ƙwarin gwiwa ya ba su nasara. Waɗannan 'yan ta'adda a yaushe ana kan yaƙi da su kuma ana kan wato kawo ƙarshen su da yardar Ubangiji. Kamar yadda wannan haɗaka ta ƙungiyar AES suke ta faɗi tashi. wato Nijar Mali Burkina Faso shugaba Assimi Goita da kuma Ibrahim Traore da Chani Allah Ubangiji ya ƙara masu basira wajen yadda suke tafi da ƙasashensu dukkan wasu wanda suke yunkurin kawo ƙarshen AES baki ɗayansu muna roƙon Allah ya tona asirinsu kuma Allah ya maganin su kamar yadda dai za mu iya cewa a yanzu a ci gaba da addu'a domin addu'a ita ce makari. kuma ita ce a yanzu take ƙara bayyanar da munafukan da suke son kawo ƙarshen AES. Kowanne daga cikinsa a yanzu asirinsa ya fara tunuwa na irin yadda suke makirce-makirce na kawo ƙarshen AES. Da yardar Ubangiji kuma Allah ba zai ba su nasara ba. Waɗannan gwamnatin ni babu wani in ba makiyi ba wanda bai san ba ina ne manufa za ka tugume su ka ce kaza menene kake so. Shekara talatin da aka yi demokradiyya duk na bayani me aka kawo muku a Nijar. ta Allah ya haka muku dan Allah ku gaya mini kuma yawanci wa'yan boko suke ba mu wahala wa yan talabciyar ki da su suke ba mu wahala wallahi waɗanda ba suka yi suka yi dogon karatu ba wallahi suna ganewa kuma su dole sun ce sai sai space sai cani suna jin daɗin abin taske wallahi abin ƙara kuzari ake ba su wace to tunda muna ba ku kuzari to insha Allah duk abin da aka gani na muhimmanci za a ce ku tashi ku yi to wannan shine Tinubu ya tafi horon shi iya can tare da Macron yanzu ai wancan lokaci an kwace waɗansu jirage presidential wannan presidential jet na Najeriya aka kwace a can wannan gatar suna faranshi wani kamfani na China da suka samu wani matsala da su da Nigeria to a can kwaran shi aka kama kotun kwaran shi ta kama to yanzu daman da amai shantaji ne ina gani za su je su dan shirya kuma a ce mai kai kakani tunda har yanzu bai kai hari ba hari na sai da yawo ba kai ba aka so a yi amfani da waɗannan yaran da aka ɗauka lezavan curiyela waɗannan waye fayi da shi da wancan eh, sanko ne ko wani ne wanda daman na ce muku sai mph da demokrasi ake ce a muku diya suka hutu ga demokradiya a senegal wanda <laughs> na ce ta kwa faɗa din mm. kafin a yi zaɓe na ce musu ga abin da zai faru a senegal ba haka ba ta faru a cikin hausar mu tv ku je ku leka da Allah kabin ma zaɓa na ce muku eh, yaran wannan za su gyara da kwaran shi da wani mita <laughs> wannan ba ma gyara makisal ba da su wallahi wannan jomai fakinan da basir sanko gara makisal da su mu Nijar da ma su ma taɓa zuwa ba mu ma fatan su zo Nijar ni wannan lera kai la wannan miye ma za su zo Nijar sai na kai kan ma da Allah wani ɗan Senegal kina suka ce kan ma ku zo ku da sai warkin su je can Senegal da su da Mali eh makwabta ne suna da dangantaka sosai hakan ga su je su ta harkar su da Mali wannan fa bai zo Nijar Nishar mu yanzu mun yi nisa kauwa. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan dai su ne jerin rahotannin labarin da muke tafa da su a yanzu kamar yadda kuka saurara. Inda dai a cikin rahoton kun ji cewa babu gaskiyar al'amari a kan batun kama Idrisa Madaki wannan babban ɗan ta'addan nan na ƙungiyar FAL. Zance ne dai da za a iya kiransa da na jita-jita babu gaskiya a cikinsa. sai dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya kawo mana ƙarshen su kuma Allah ya sa a kama sun kamar yadda wato ake batu ya ubangiji muna roƙonka Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da tsaro a ƙasashen mu na musulunci dukkan ƙasashen da yake fama da irin tashe-tashen hankula Allah muna roƙonka Allah ka kawo kwanciyar hankali To masu saurare ƙarshen rahoton kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa. Masu wurare ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin yin hakan ne zai ringa ba ku damar kasancewa da mu a koda yaushe mun gode.